yanzu haka dai matsalar tsadar rayuwa shi ke cima jama'a musamman ma talakawa tuwa kuriya yayin da a bangare guda kuwa shugabanni da kuma masana ke yin kira ga gwamnatin najeriya da ta sauya salo ko talaka ya samu ya dara Sheikh Dahir Usman Bauchi da ke cikin shugabannin addinin Musulunci a Najeriya na maganin fa dole ne ma gwamnati ta tashi tsaye domin magance wannan matsala da ake fama da ita yanzu. A ji tausayin mutane mutane suna cikin wahala musamman wahala na abin da ya shafi abinci. A Najeriya ana cikin wahala a tausayawa wa jama'a musu hanyar da za a tsare musu abincin da aka noma kar ya fita waje abin da yake waje kuwa ya shigo a ƙara abinci a ƙasa kuma a dubi abubuwan da suka da mutane a yi musu maganin su tun daga gwamnatin tarayya har gwamnatocin jihohi har ƙananan hukumomi a tausayawa jama'a a yi musu abin da zai amfanin su ya raba su da wannan wahala musamman ta matsuwan abinci. Da koya juya ga takun sakan da ake samu a tsakanin kungiyar 'yan uwa musulmi da ake walakabi da 'yan shiya da jami'an tsaro a yanzu baya ma ga hare-haren da aka ta samu a yankunan zamfara shek dahir usman bauchi ya ce fa akwai abun dubawa inda koya gargadin cewa mu haɗa kai mu musulmi da makwabtanmu waɗanda ba musulmi mu zauna lafiya kowa ya yi abin da yake gabansa tun da ƙasar ta ba da dama cewa freedom of religion an ba da 'yancin addini kowa ya nasa to kowa ya nasa kar a tsungumin shi a cikin nasa an ce dai su mai da hankali in halin da ake cikin zubar da jinin jama'a din nan akwai da yanzu ya so dan sauki amma ta wajen zamfara har yanzu akwai shi muna nan muna roƙon Allah Allah ya yi bala'i a Najeriya da zamfara da Adama da sauran dukkan jihohin Najeriya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya yi dukkan bala'o'i to sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da hukumomin agaji ke fagargaɗin yiwuwar fuskantar yiwuwa musamman a jihar arewa maso gabas batun da yanzu shugabannin kungiyoyi masu zaman kansu ciki har na manoma ke ba nuna damuwa game da halin kuncin da ake fama da shin. Eh, sunana Hussaini Gambo Bello na Kura shugaban shinkafa da wake na Afirka. Farko sunan mu ita ne Adama Concern Citizen Foundation. Sunanka. Eh, wato halin da muke ciki a yanzu a gaskiya muna cikin yanayi ne na la'ilaha ulai. kuma dole ne mu kira ga shugaban kasa da ya sassauta ya kuma duba halin da talakawan najeriya suke a ciki domin idan ba tausaya wa talakan najeriya ba ba abun da za a yi matalaka ne ahmad tukur ahmed jara daga all farmers association of nigeria ke daga adama state chapter afam mm. honestly eh, in ka dubi masalan rayuwa na abinci ba mu da abinci ina ji a jikina kamar za a samu wannan ina fatan kan cewa wasu suna shiga ƙauyuka suna sayan abinci a hannun jama'a ga kuma kungiyoyin bada agaji suna gargadin kan cewa bana za a samu matsala musamman a shiyar arewa maso gabashin Najeriya akwai tabbas ana saya ya za su yi manoman akwai yara za su koma makaranta akwai rashin lafiya a ta gishirin nan ai ba mu yin ta nan sayan ta muke don haka ba ba ka da yadda za a yi dole ka yanzu yanzu ma dai tuni wasu kamfanoni da kuma manyan yan kasuwa suka fanzama zuwa kasuwannin kayuka suna sayan hatsi a hannun talakawa yan raba naka wadata mu Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya